Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba bakwai ga watan Yunin wannan shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 49 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. To Baba Birtaniya za ta gudanar da babban zaben ta ranar Alhamis kuma batun matakan tsaro ya zamanto a kan gaba. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump da sarkin Saudiya Salman bin Abdulaziz sun tattauna ta wayar tarho. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi gargaɗin cewa amurka za ta fice daga cikin hukumar kula da 'yancin bil'adama ta majalisar idan har hukumar ba ta yi sauye-sauye ba to bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar wani alkalin kotun tarayya a birnin lagos justice muslim hussain ya mallaka wa gwamnati kudaden nan da hukumar efcc ta kama a birnin lagos a baya to sai dai har lokacin da aka yanke wannan hukunci alkalin kotun justice hassan ya bayyana cewa babu wani wanda ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki wayannan kudade ya zuwa yanzu gwamnatin jamhuriyar niger ba ta fidda kudin kujerar haji ba wanda hakan da ya jefa mutanen kasar cikin duhu musamman maniyata da suka bayyana damuwarsu. bai kamata a ce sai ka zuba ba ka sai da gonarka ka sai da komi ka sa ran ka tahiya a ce an tsaye da kuɗin haji kashi sun yi ƙarfin kaɗan cikon nan da babu yana iya hana ka tahiya tunda in baka da mai cika maka shi. haka kuma akwai shirin demokaradiyya da sabu ali zai gabatar albarkacin wannan watan ramadana kuma za mu kawo muku karatun kur'ani mai girma to bayan haka kuma sai dan wato labarai a takaice da za mu kawo muku amma duk sai kun sha labaran duniyar cikakke to jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya a jiya talata ministan harkokin cikin gida na faransa gerard colomb ya ce mutumin da ya kai wa ɗan sanda hari da guduma a harabar cocin notre dame a paris ya yi ihun cewa hakan ramuwa ce ga siriya minista colomb ya faɗa manema labarai cewa katin shida da aka samu a jikin maharin ya nuna cewa shi ɗalibi ne ɗan asalin ƙasar algeria ofishin lauyan gwamnatin faransa ya ce ɓangaren yaƙi da ta'addanci na ofishin ya fara bincike akan harin wanda ya auku a daidai lokacin da 'yan sanda suke sintiri a harabar cocin da masu yawon bude ido ke zuwa rundunar 'yan sanda ta birnin paris ta ce wani ɗan sanda ya harbi maharin ya jikkata shi bayan da ya kai hari da guduma akan wani ɗan sandan minista Colomb ya ce maharin kuma yana ɗauke da wuƙa irin ta aikin gida wanda hakan ke nuna cewa wani nau'in kai hare-hare ne na ta'addanci wanda ke amfani da duk makaman da suka samu biyo bayan jerin hare-haren ta'addanci da aka kai cikin wannan makon burtaniya za ta gudanar da babban zaɓenta a ranar alhamis kuma batun matakan tsaro ne ya zamanto a kan gaba cikin jimamin hare-haren firaministan Burtaniya theresa may ta ce tura ta kai bango ya isa haka nan kuma ta yi gargaɗin cewa birtaniya na buƙatar sauye-sauye sosai ga yadda take tunkarar lamarin a halin yanzu kuma a babban birnin na birtaniya na ci gaba kan tafarkin matakan da aka ɗauka dalilan sabuwar barazana an girke 'yan sanda dauke da makamai a wasu gurare da mutane suke hada-hada irin su tashar jirgin kasa da gurare da masu yawon bude ido ke kai ziyara amma bayan wannan matakai da aka dauka yaya birtaniya za ta kare kanta wannan shine tambaya a kan gaba wato a nan kasar yayin da ake shirye-shiryen gudanar da zaɓe da take kamfe a jiya talata firaminista theresa may ta yi alkawarin samarwa jami'an tsaro kayan aiki wanda suke bukata wajen gudanar da ayyukansu. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. fadar shugaban kasar amurka ta white house ta ce shugaba donald trump da sarkin saudiya salman bin abdulaziz sun tattauna ta wayar tarho kuma suka jaddada buƙatar da ke akwai na haɗin kan ƙasashen yankin golf biyo bayan shawarar da ƙasashen larabawa suka yanke na katse hulɗa da ƙasar qatar a wata sanarwa da aka fitar a daren jiya talata ta ce shugabannin biyu sun tattauna kan muhimmancin daƙile hanyoyin samun kuɗaɗen ƙungiyoyin ta'addanci da kuma kare musu hanyoyin yaɗa aikidojinsu a yankin a wasu kalamai da shugaba trump ya kafe ta twitter ya yi ƙoƙarin nuna cewa shi ne makasudin da ya sa ƙasashen larabawa ƙarƙashin jagorancin saudiyya suka yanke hulɗa da ƙasar qatar wanda a nan ne ƙasar amurka ke da babban sansanin soja a gabas ta tsakiya da yake nuni da jawabin da ya yi a riyadh watan da ya gabata inda ya yi kira ga shugabannin musulmai da su tashi tsaye wajen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki hali ta yi gargaɗin cewa amurka za ta fice daga cikin hukumar kula da 'yancin bil'adama ta majalisar idan har hukumar ba ta yi wasu sauye-sauye ba niki hali wadda kuma ta ke cikin ministocin shugaba Donald Trump ta bayyana ra'ayinta akan abin da ta ce mambobin hukumar na nuna son zuciya akan Isra'ila. Jakadiya hali ta ce tun lokacin da aka kafa hukumar ta zartar da kudurori saba'in akan Isra'ila kuma ta zartar da kudurori bakwai kawai a kan kasar Iran. haka kuma hali ta soki ita majalisar ɗinkin duniyan kanta abinda ta kira son zuciya akan isra'ila amurka da isra'ila sun sha sukan lamirin majalisar ɗinkin duniyan kan mayar da hankali a kan ƙasar yahudawan kaɗai wanda suka ce kamata ya yi ta mayar da hankali a kan ƙasashe da ke take haƙƙin bal'adama ko masu taimakawa ayyukan ta'addanci daga ƙarshe matar da ta zargi tsohon ɗan wasan barkwanci na amurka bill casby. da laifin yi mata fyaɗe a shekara ta da hudu, ta faɗi labarinta a karan farko gaban jama'a cikin kota a jiya talata. Andre Constant tsohuwar ma'aikaciyar wasan kwando a jami'ar Tempel, ta bayar da bahasi a kotu cewa ta ziyarci gidan Bill Cosby a Philadelphia domin neman shawara akan ayyuka. Ta ce Cosby ya ba ta wasu ƙwayoyi masu launin shuɗi, ya ce mata maganin rage damuwa ne. Andrea ta ce maimakon abin da ya gaya mata sai maganin sa kashe mata jiki ta yadda ba ta da ƙarfi ta hana shi lalata da ita ba. Cosby ya yi wa lauyan raɗa ya kuma girgiza kai a lokacin da take bayar da bahasin. Lauyan Cosby ya tambayi Constant cewa me yasa ta ci gaba da bugawa Cosby waya tarho kuma ta ziyarci ɗaya daga cikin wasan kwaikwayonsa bayan da ya yi mata fyaɗe. andre ta amsa da cewa saboda tana da damuwa ne game da aiki da kungiyar ƙwallon kafa ta jami'a amma lawan ya nuna rashin daidaito ga abin da ta faɗa da kuma bayanan da ta yi wa 'yan sanda shekaru goma da suka gabata ciki har na lokacin da suka fara haɗuwa. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc idan masu sauraro ba su manta ba a ranar 11 ga watan afrilu wannan shekara ce hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci a najeriya ta kama wasu kudade a birnin iko inda hukumar ta gabatar da kudaden gaban kotu domin cigiyar mai kudin daga ƙarshe dai alƙalin kotun musulmu alhassan ya mallaka wa gwamnati kudaden kamar yadda za ku ji a wannan rahoton baban gida jibrin to sai dai kuma har lokacin da aka yanke wannan hukunci alkalin kotun justice hassan ya bayyana cewa babu wani wanda ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki wayannan kudade da farko dai babban darakta a hukumar leken asirin kasashen wajen najeriya mr ayodele oke ya bayyana cewa kudaden na hukumar nia ne to sai dai kuma bincike ya nuna cewa gidan da aka samu kudaden gida ne da wani kamfani da mai ɗakinsa da kuma ɗansa suka mallaka mallaka lamarin da ya kai ga an dakatar da shi daga kan mukaminsa haka shi ma gwamnan jihar rivers wike inweson ya bayyana cewa kudaden mallakan gwamnatin jihar rivers ne da ya zargin cewa tsohon gwamna rotimi meci kuma ministan sufuri a najeriya a gwamnatin muhammadu buhari ya wawure a lokacin da yake kan karagar mulki to sai dai kuma har lokacin da alkalin kotun tarayya ya yanke wannan hukunci babu wata shaida ko wakilci daga gwamnatin jihar rivers a gaban kotu da ke nuna cewa cewa wannan kuɗi mallakan gwamnatin jihar Rivers ne. To koya masana harkokin shari'a suka ga wannan hukunci da alkalin ya zartar na mallaka wa gwamnatin tarayya wa'annan makudan kuɗaɗe tambayar kenan da na yi wa barista DKW Dada wani lauya mai zaman kansa a nan Lagos. da wani za a bayar da ita a wannan kudi ba kilin kudi ba ne kudin mutane ne wato na hakin mutane wani ya samu kwanarin abun sa to kaga a da shi a cikin yi ma talabon magana na gaskiya to ko wannan hukunci na nufin kenan bayanan da gwamnatin jihar Rivers ta yi a kafofin yada labarai cewa kudin nata ne ya bi ruwa kenan ga dai barista dada na wani sun aiko wani mutum ya zo wannan hukunci da kotun ta Lagos tazartar dai ya zo ne a daidai lokacin da shugaban kwamitin da ke ba shugaban ƙasar shawara kan yaƙi da cin hanci da rashawa Profesa Ithe Sage ya bayyana cewa kimanin mutane hamsin da biyar ne da suka hada da jami'an gwamnati da kuma 'yan kasuwa suka sace kwatankwacin naira tiriliyan ɗaya da rabi a zamanin gwamnatocin tsohon shugaba Olusegun Obasanjo da marigayi Umar Musa Yar'adua da kuma Goodluck Ebele Jonathan. Shugaban kwamitin dai yana jawabi ne a wajen wani taro na na ƙasa da ƙasa da aka shirya a kan hanyoyin magance sacewa da kuma batar da kudaden haramun na ƙasashen afirka da ke gudana a birnin abuja baban ya jibrin murya amurka daga lagos to madalla a gaida baban gida jibrin a jamhuriyar niger kuma musabbin kasar ne suke nuna damuwarsu a kan cewa gwamnati ta bar a cikin duhu na rashin fitowa da kuɗin kujerar haji na wannan shekara ga wakilin haruna mamman bako da rahoto akan haka a daidai lokacin da muryoyi ke tashi a makwabciyar janguriyar Nijar game da yawan kudaden kujerar makka a bana a Nijar hankula ne suka soma tashi tare da nuna damuwa kasancewa har zuwa wannan lokacin gwamnatin kasar bata bayyana farashin kudin kujerar makka a wannan shekarar ba abinda ya sa malam jibo chamago wani dan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama a kasar cewa sun san daman hakan za ta faru mu gare mu wanga ba abun mamaki na mun san cewa cewa in dai ga rayuwa yau da gobe in ta ya ta ya sai an kai ga wanga lokaci na cikin halin kaka zamu in yau ma an ce gwamnatin Niger har yanzu bai hidda tabbatar da kuɗin haji na shekara bana nawa na shina nan shina irin nazarin cewa to su wa'ancan mutanen Saudiya da suka faɗi suka ce to sun ba mu yawan plus wajen dubu eh, goma sha hakan ga to wannan duka ita Niger ba abun mamaki na ba mai tsabu kuɗi da an ka zuba shekara duk tsabu kuɗin nan da aka nan ga zuba mutane su san da cewa ƙasa ta talauce duniya yau ha talauci ya mamaye duk kowa da suka da malgari ne yau to in gwamnati ya ya makara da faɗin wannan ba to irin nazarin nan na shiga nan dibi to in yanzu ya faɗi na mutane za su fahimta yawan eh, kuɗi da faɗi dole sai an koma an zamna da wannan direction kin ajaskin da su ga yan commission da su ta kasa arabi saudi sai an koma an zamna a diba da cewa kin abinda aka fata mutane Allah ya ba su dama su ta kashin ƙasar makka ba wai mutane su mai da ta kamar abin kasuwanci abin business daga cikin kujeru 15891 da kasar saudi arabia ta baiwa jamhuriyar nijar a wannan shekarar domin yin aikin hajji ga 'yan kasar yanzu haka a cewar waɗansu jaridun jamhuriyar ta nijar mutane dubu biyar ne kawai suka nuna sha'awar su ta zuwa hajjin bana kuma mutane dubu uku daga cikinsu ne kawai suka zuba kashi hamsin cikin ɗari na adadin kuɗaɗen da aka biya a shekarar da ta gabata abinda ya sa sauran 'yan kasar ma nuna fargabar su game da wannan lamarin al'amari tare da kira ga gwamnatin kasar da ta gaugauta bayyana farashin kujerar maka ta wannan shekara ta bana musoma da malam al-mustafa game da tsaye da kuɗin aikin hajji yana da kyau a ce tun lokaci yana da tsawo aka tsaida wanda ya san yana eh, abun shi sun tunhaya sai ya isa tunwaya wanda ya sa abun ya yi karhin shi sai ya janye bai kamata a ce sai ka zuba ba ka sai da gonar ka sai da komi ka sa ran ka tahiya a ce an tsaye da kudin haji kashi sun yi karin kaɗan cikon nan da babu yana iya hana ka tahiya tun da in baka da mai cika maka shi yana da kyau tun da nesa abin ga sun san shi kenan abin nan da ya zuba da an ce mai kazana in ya zuba shi ya san ya kare guzurin da zai bar ma gida ne na zai bada amma yau sai lokaci ya kure a kara kuɗi guzurin da zaka bar ma iyalin ka zaka dauka ka zuba ma duk duka ka tahi ko kuma ka ce ka wasa kuma 'yan kuɗin ka lalata. sunana lawali abdullahi abu ne wanda bai dace ba kasancewa dan bai kamata a maida mutane banza ba a kyale su ba tare sun san matsayin su ya kamata a yi kokari wani mutum a faɗa mai matsayi ya kamata a san halin da ake cikin yanzu muna bukata a gaggauta tsaye da farashin jirage maniyaci sai shi niyya ya san matsayin da ke ciki amma a ce a kyale mutane din nan gaskiya abin wanda bai dace ba san san san bai ba dama hausawa na cewa mai zurfin ido tun daga nesa yake so mu kokawa musamman ganin tashin muryoyin da bayyana farashin kudaden kujerar hajin bana ta yi a makwabciyar kasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to madalla a gaida haruna mamman bako jama'a kada ku manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma karfe ɗaya kenan da minti goma sha shida a nan washington dc na dare sai kuma shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin wace irin rawa Majalisar Dokokin Ƙasa ta Najeriya ta taka cikin shekaru biyu na gwamnatin Buhari? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamin kuma har zuwa ashirin tara ga watan jiya ranar da Najeriya ta yi bikin ranar demokradiyya ta bana har zuwa yanzu, Masu sharhi suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan nasarori da matsaloli da ƙasar take fuskanta, amma galibi sun fi mai da hankali ne kan ɓangaren zartarwa. Ɓangaren majalisa fa, wace irin rawa ya taka? Dokar ‘yanta ƙananan hukumomi tana daga cikin nasarori da ake jinjina majalisun, amma kuma suna shan suka kan abin da masana suke kallo a zaman kama karya kan dakatar da Abdulmumin Jibrin wanda ya tona asirin cushe da suke yi a cikin kasafin kuɗi. musamman kuma ma na baba na wato dakatar da sanata Alain Dume. Amma bangaren zata zuwa karkashin shugaba Muhammadu Buhari bai yi magana kan waɗannan matakai da majalisun suka ɗauka na dakatar da wakilan jama'a ba. Har wasu suna ganin shirun ya ƙarfafa shugabannin majalisun su ci gaba da yin karfa-karfa kan duk wadda suke kallo a zaman wadda ke musu barazana. Mun yi ƙoƙarin jinta ɓangaren zartarwa kan wannan batu amma haƙar mu bata cimma ruwa ba. Sai dai na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano, ya su masana kimiyyar siyasa suke auna majalisun ƙasa na Najeriya cikin shekaru biyu na wannan tafiya, musamman dangantaka tsakanin majalisun da kuma bangaren zartarwa. To, za a iya cewa babu wani lokaci da bangaren majalisa a mataki na ƙasa ya sami ikon cin gashin kai a ah, tun daga casa'in da tara da aka fara jamhuriya ta hudu zuwa yau kamar wannan shekaru biyun da suka gabata tare da cewar ya haifar da matsaloli masu zaman kansu domin kaga tashin farko wato ɗaya daga cikin abin da za a tuna wannan majalisar da muke cewa ta takwas ɗaya daga cikin abin da za a tuna su da shi shi ne sun shafe kusan shekara guda suna rikicin shugabanci mm. wanda ba wani abu ne ya jefa ta a cikin wannan ba ko kuma wato ɗaya daga cikin abin da ki ba su da damar yin haka irin bangaren zartarwa da suka nuna babu ba ruwansu ma'ana shugaban ƙasa da ya ba zai ta kware da gaske haka kuma za a tuna su da cewar sun shafa kusan wata shekara gudar suna rikicin wato cushe a kasafin kuɗi hmm. har yanzu ana ta kai ruwa rana da su suna ganin abin diddan mai shugaban kasa ya kawo na kasafin kuɗi suna da ikon da za su juya shi sama ta koma kasa. Akwai wani abu da za a ce game da su na yaba musu? Wadda za sun yi wani abun a zo a gani? Eh kwarai ba za a iya tuna su da wasu daga cikin abubuwan na alkhairi. Ni a guri na misali babu abin da suka yi da ya cancanci yabo kamar wato binciken nan da kwamitin majalisar dattijai ya yi a kan yadda aka yi da kuɗin da aka ware don 'yan gudun hijira hmm. suka tabbatar da laifi kuma suka yi tsayuwar daka a kan sai an ɗauki mataki eh. har sai da aka ɗauka ɗin hmm. ah, sannan kuma da suka zartar da dokar eh, baiwa ƙananan hukumomi 'yancin gashin kai hmm. ah, shi ma za a iya yaba musu Ah, domin yadda wasu gwamnoni suke shaƙe ƙananan hukumomin yana nuna sun kasa fahimtar me yasa aka kirkiri ƙananan hukumomi. Shin kana kallon um, abu ne da za a yaba shugaba Buhari na tsame hannunsa da ƙin shishigi kwatan um sabanin abin da takwarorinsa suka yi a baya a harkokin majalisa ko kuma dai wannan rauni ne? A'a rashin tsoma baki a harkar su kamar na eh, rikicin shugabancin su kamar eh, rikicin su a junan su eh, wannan abin yabo ne bai kamata shugaban kasa ya fiye ta baki a harkar su da domin yadda aka san 'yan majalisar najeriya inda duk ya sa baki ya nemi su wani abu guda daya to shi kuma za su nemi musu goma kuma ba a hankali ba su na san zuciya za su zo da shi. Misali aka ce yanzu eh, mm, ga dakatarwa da aka yi wa da Abdulmumin Jibrin da kuma dakatarwa da aka yi wa Ali Indume. Wannan al'amura ne da suka eh, ‘yan ƙasa da kuma ma masana dokoki baki ɗaya sun itifaki cewa waɗannan matakai sun saba tsarin mulki sun saba aikin majalisa. amma hmm. daidai da rana guda ban sani ba watakila ko kun ji ban jin bangaren zattasuwa ya fito ya ce abin da majalisa ta yi ba daidai ba ne. Eh, eh, eh, gaskiya ne ba su faɗa ba um, tare da cewar suna da yanci suna da za su faɗi ra'ayinsu. Hmm. Amma ba a matsayin sa baki ba ko su ko su wato rarrashin amai da su ko kuma su tsawatar amai da su. Hmm. A'a. a matsayin jan hankali cewar wata abubuwan fa ba daidai ba ne abin da dacewa abinda isu dacewa wa su waɗanda aka yi ba daidai din ba su ruga kotu su kai ƙara kuma kotu ta wadda ka ita kuma ta faɗa abinda ita daidai. Eh, Dr. Dukawa, ai wasu daga cikin sun san cewa idan suka tafi kotu to shikenan magana su ta kare don ana iya juya mm, ana zuwa a yi amfani da kotunan a murɗe eh. maganan ta zauna nan hama wa'adinsa ya ƙare kotun bata gama sauraron wannan batu ba. Eh, to da suna girmama jam'iyyunsu na siyasa. To a tsarin siyasa jam'iyya tana daga cikin check wato wata hukuma mai zaman kanta wacce za ta iya sa baki a kowane bangare hmm. ko na zartarwa ko na majalisa. To baki dai ɗungurungum in ka kalli al'amura da suka wakana a cikin shekaru biyu da suka wuce musamman in aka dubi harkar majalisa da kuma bangaren zattaswa ana iya cewa mm, demokuraɗiyya na ƙara kankama a najeriya koko to um, ba don suka ɗau lokaci suna rigingimu ba da na shugabanci da na zancen kasafin kuɗi ba don jan ƙafa da suke yi wajen zartar da kasafin kuɗi ba a gabatar musu da kasafin kuɗi tun farko-farkon watan sha biyu su shafe wata biyar ba su gama ɗaukan matsaya a kansa ba ba don wannan tsananin da suke ɗauka a kan 'yan uwansu idan sun ja hankalinsu kan su ɗau matakan gyara ba da watakila sai na ce an fara kama turba ah, za a iya cewa eh, san barka da majalisar ƙasa musamman saboda waɗancan dalilai guda biyu da na ambata maka domin alamu ne na cewar sun san haƙƙinsu hmm. kuma sun san matakan da za su bi su ɗauka su tsaya a kan haƙƙinsu idan ta zo ga alaƙa tsakaninsu da ɓangaren zartarwa wanda abin da ake bukata kenan. zama hmm. na ɓangaren zartarwa kafin ya wani mataki yana yan cewa me majalisa za ta ce a kai kada fa ni kaza majalisa ta ce kaza to shi kenan ba sai an ji su suna faɗa ba a'a su sa bangaren zartowa su shiga taitayin su su taka tsantsan wajen yadda za su tafi da shugabanci sun biya burin eh, fiye da rabin abin da ake bukata na majalisa ta taka ragowar rabin kuma gwargwadon yadda ike tasowa gwargwadon yadda suke kada matsalar shine zai ba su eh, makin da ake bukata a ce san barka tare da su. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu sauro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Chubahiro ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. to madalla gaida malam sahabu yanzu kuma lokaci yayi da za mu gawo muku karatun alkur'ani mai girma sunana mubarak abubakar daga makarantar mahub masjid bronx new york أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من مفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم صدق الله العظيم to yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. To a takaice baba a jiya talata ministan harkokin cikin gida na Faransa Pierre Colomb ya ce mutumin da ya kai wa ɗan sanda hari da guduma a haraba cocin Notre Dame a Paris ya yi ihun cewa hakan ramuwa ce ga Siriya. Minista Colomb ya faɗa a manema labarai cewa katin shaida da aka samu a jikin maharin ya nuna cewa shi ɗalibi ne ɗan asalin ƙasar Algeria. biyo bayan jerin hare-haren ta'addancin da ake kaiwa a cikin wannan makon birtaniya za ta gudanar da babban zaben ta ranar alhamis kuma batun matakan tsaro ya zamanto a kan gaba cikin jimamin hare-haren firaministan birtaniya theresa may ta ce tura ta kai bango ya isa haka nan kuma ta yi gargaɗin cewa birtaniya na buƙatar sauyi sosai ga yadda take tunkarar lamarin a halin yanzu kuma babban birnin na birtaniya na ci gaba kan tafarkin matakan da aka ɗauka dalilin sabuwar barazana an girke 'yan sanda ɗauke da makamai a wasu wuraren da mutane suke hada-hada irin su tashar jiragen ƙasa da guraren da masu yawon buɗe ido ke ziyara. fadar shugaban ƙasar amurka ta white house ta ce shugaba donald trump da sarkin saudiya salman bin abdulaziz sun tattauna ta wayar tarho kuma suka jaddada buƙatar da ke akwai na haɗin kan ƙasashen yankin golf biyo bayan shawarar da ƙasashen larabawa suka yanke na katse hulɗa da ƙasar qatar. a wata sanarwa da aka fitar a daren jiya talata ta ce shugabannin biyu sun tattauna kan muhimmancin daƙila hanyoyin samun kuɗaɗen ƙungiyoyin ta'addanci da kuma kare musu hanyoyin yada aƙidojinsu a yankin jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi gargaɗin cewa amurka za ta fice daga cikin hukumar kula da 'yancin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya idan har hukumar ba ta yi wasu sauye-sauye ba nikki haley wadda kuma take cikin ministocin shugaba donald trump tana bayyana ra'ayinta akan abin ta ce mambobin hukumar na nuna son zuciya akan isra'ila to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan safiyar sai kuma da hantsi za ku je mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye amma kafin mu yi sallama da ku za mu miƙa ta'aziyya zuwa ga gambo ladan a garin kwantagura na rasuwar mahaifinsa wato malam ladan wushishi wanda ya rasu a jiya a asibitin kwararru da ke bidda Allah ya ji kansa da rahama Allah ya ƙara haƙurin rashin sa amin summa amin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan sashen hausa da muryar amurka musamman ma sarfila hashim gumal da wanda ya shirya ya bada umarni malam sidi da kuma injiniyan mu na wannan safe mr jimmy baba ya ko makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya